wani bom ya tashi a tashar duku cikin garin gombe yau da misalin karfe 11 na safe sai dai ya zuwa lokacin da nake hada wannan rahoto ba a iya tantance yawan mutanen da suka rasa rayukansu ba ko kuma suka ji rauni ga dai wani ganau da ya yi bayani a tattaunawa mu da shi ta wayar tarho wallahi bom ne tashi a present na ce maka bluff within the tashan duku cikin tashan duku bayan ah. police station eh. area kuma wallahi a ah. prison yanzu a kina na tashi jama'a na watsewa muna zaune kan to ya akwai batun mutuwa ne da za ka iya ganewa abun da ke hankara ya yi tashuwa to amma yanzu ka san bara a tabbatar da cewa mutun nawa bane suka mutu saboda yanzu dai kowa na nesa ga wuta na ci a cikin tashan motar ne eh a cikin tashan duku ba lalle amma munan ma yanzu haka muna wurin hayaniyar mutare ga hayaki wuta na ci wallahi amma dai muna tunanin so gashi nan dai mun ga an tura wasu ya a wulbari yanzu dai ana turo wani gawa gani a ido na ana kallo wanda yakinin cewa me ya faru a wurin tabbas ga dai wani an turo shi a wulbari an jijjira muka yanzu haka gashi mutane suna cikin before na lashi wani na lera jiwo yanzu jami'an tsaro sun zo wallahi yanzu ga jami'an tsaro sun zo da yawa mafi wanne ma muna tare yanzu haka baka ji tura kwarar mutane ana gudu mm. kaga dai mashina suna wawasewa jama'a to yanzu maganar da nake gaya maka ya su kuma yan jami'an yan kwana-kwanan sun iya kashe wutan eh sun je suna iya kokari su ga wata ma na ga ta zo ban san ta ina bane ko ta saman mil uku ne ita ma ta kawo nata to ki fa ta bisin to amma motocin yan sanda da ya toshe hanyoyin ba inda za ta fita don na ga su kuma suna kokarin suna ta ko wanda ba yadda za su samu hanyar ta saboda motocin yan sanda kuma ba sa kusa da motocin nasu a yanzu magana da rake gaya maka kenan to kamar wanda suka ji ciwo fa yaya al'amarin yake eh gaskiya waɗanda suka ji ciwo dai ya wanda na gada mun yi kokari an ɗauka an fita da su an yi da su asibiti to amma ban da yakinin wani asibiti aka kai su mhm. daga bisani na tuntubi sakataren hukumar ba da agaji ta red cross a jihar gombe abubakar yakubu ta wayar salula ga abin da ya ce muna aikin agaji muna taimakawa jama'a wanda suka jikata bar ana kai su asibiti. To kamar za ka iya tantancewa ko akwai alaman mutuwa haka? Akwai akwai wannan gaba akwai. Eh amma yawan mutanen da suka mutu ba. A tukuna a tukuna. To yanzu su wanda kuke taimakon su ina kuke kai su ne? Ana kai su specialist hospital da kuma medical center. To ya yanayin wurin yake yanzu to waje kamar a kasan jama'a da masu son kallo da masu taimakawa su bana na hanyar cin fotar ba wajen akwai kuma bayan ku jami'an red cross akwai kamar su waye ne haka kuma yi jama'an gari kawai yanzu ba zai iya tantance ba ba zai kewa wasu ba yi homle da su ba ba wanda baya na yana ba da haka akwai yan sanda da kaman masu duka akwai akwai eh, akwai jami'an wannan shine karo na biyu da aka tada bam a tashar mota a garin gombe a yayin da aka tsare wani yunkuri da ɗan ƙunar bakin wake ke ƙoƙarin tada bam da bai yi nasara ba shi kuma ya halaka abdulwahab muhammad mai amurka daga bauchi a najeriya